واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الخميس شاوكو uku ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da daya ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida a yau da izinin Allah muke sa ran za mu gabatar da muhadara domin taya ɗaya daga cikin yar uwanmu samun karuwan aure mai suna taharatu hussein da angonta ado salis muna masa addu'a da irin addu'an da ta zo cikin sunna da annabi yake ma'amari da cewa allah ya sa musu albarka allah maraukin sarki ya hada su a cikin alkhairan duniya da lahira allah maraukin sarki ya zaunar da su lafiya iyayensu da suka haife su suka tarbiyyansu suka ɗauki dukkanin ɗawainiyansu muna roƙon Allah mai kowa mai komi da ya masa kayya da dukkanin sakayyan da yake ma masu irin wannan alkhairi na alkhairi duniya da lahira a ganin gaskiya a halin da muke ciki a yau ya kamata a ce a zaunar da kowane dan najeriya musulmi ne shi ko wanda ba musulmi ba a farakar da shi a jawo hankalin shi a ɗora shi a kan turban da ya kamata ya zauna a kanta amma yanayin da muka samu kanmu na ba kowa ya fuskanci inda yake son ya fuskanta kowa ya rika faɗin abin da bakin shi ya ga dama ya faɗi wannan ba zai haifa mana ɗa mai ido ba kuma allah maɗaukin sarki ya umarce mu da in yi mana abin arziki mu gode kuma yadda ya faɗi cikin alkur'ani cewa la in shakartum la azidannakum lallai idan kun gode ma ni'ima to allah maɗaukin sarki a shiye yake zai ƙaro muku wannan ni'ima ya ninninka ta gare ku ta amfane ku ku amfana da ita amma ya lalasaf mutanen kasan nan akalla sama da shekara sha shida mutane suna ta kururuwa suna ta ihu suna ta neman allah maɗaukin sarki ya canza musu gwamnatin da ke jagorantarsu sai a banan nan ne allah maɗaukin sarki ya karba haka ne me ya kamata nemi allah godiya ko koma butulci yanayi ya zo 'yan abubuwan da mutane suke korafi a kansu in ka kalle su sam sam ba ma wani abun korafi ba ne sha nake yi kukan da mutane suke yi suna kuka ne da cewa man fetur ya tsada ko ba shi ba ne kowa ce kila shinkafa ta ƙara kudi sai mai kuma hmm? idan aka ce shinkafa abinci ake magana ba shi ne ba tabin da ya kamata mu tsaya mu lura da shi shin tsakani da Allah mun samu sauki a wani yanayin ko ba mu samu ba ni na san lokacin da mu a unguwan nan muke kwana cikin zille ana tunanin kila gobe za a zo bincike inda muke wa muka taka ma wa muka baras ma laifin me muka yi babu amma ana hasashen cewa sojoji da sauran nau'in jami'an tsaro za su zo bincike gida-gida a cikin tsoro ake yi wa kowannan tsoron idan mutum ya kama hanya daga nan zai je kaduna ko za shi kano idan ya kamata ya tafiyan awa ɗaya ne ko awa biya ƙalla yana lissafa zai tafiyan awa nawa awoyi barkatai saboda cikin point da aka cika hanya da su yanzu akwai bige-bigen ba ma ba mai da harbe-harben bindiga da ake a ko'ina tsakanin da Allah akwai wannan wannan kadai bai isa mu gode ma Allah madaukin sarki ba in bakin mu ya tashi zai fada ya fadi me yanzu misali a mai da shinkafa dubu tara ku rika siyan man fetur naira tamanin da bakwai a dawo da fashe-fashen ba ma ba mai da bincike gida-gida da sace shago. da sace ƴaƴanku da garkuwa da ku da duk abin da kuka mallaka wannan yafi koko wannan halin ya ci gaba yanzu ku ji tsoron Allah kan abin da kuke yi an gano wannan da kyau ko dan adam bai da gaskiya kowa yanzu yana da bakin magana ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza shi yasa na shirya wannan muhadara wanda nake son mu tsaya mu fahimce ta kuma mu nutsu wajen fahimtar ta sai za ku tara hankalin ku je daya ita wannan muhadara tana ta taken innal faraja ma'al idan kuka ga kuna cikin damuwa kuna cikin kunci yanayin rayuwa ya baibaɗe ku kurasa rasa yadda za ku yi to yayewan wannan damuwan da bakin cikin yana dab kun fahimci wannan da kyau ku yayewan wannan damuwa da kunci da kuka shiga yana dab ba nesa yake Allah ka yaye mana mala yace annabi kal aish alladhi ya'tari hayatal a ahyana kun ga kuncin rayuwa wanda a wani lokaci yake darka kan rayuwar mutum ya nemi kudin batarwa ya rasa ga kudin abincin da zai siya babu ga abincin amma babu kudin su ya samu kanshi a yanayi na wahala da damuwa da kunci inna ma huwa min albala'il ladhi yusabu alayhi to sani wannan yana daga cikin bala'i da Allah madaukin sarki yake baiwa bawa ladan wannan bala'i kun ji da yanzu wannan yanayin da muka samu kan ma ciki yanayi ne da Allah madaukin sarki ke ba mu lada yanzu muna san wannan lada na Allah ya tsaya duk wannan damuwa wai wai wai wai da ake ta yi to lada ne Allah madaukin sarki ke ba mu kun ji da bai tafiya a banza sannan kuma bayanin baya wancan bala'in ba zai dimanta ba idan yanayi ya tsanani abin da ke biyo bayan shi shine sauki kuna fahimtar wannan da kyau ku to ku rike min ashe yanayin da muke ciki a yau da muke cewa ba ba ba ba dan ma ba samu bakin maganan ne shekara 16 kin yi sake faru wannan amma abin da bai kai shekara ɗaya ba an cika duniya da surutu iri-iri to mu muna gaya ma masu adawa kuma muna gaya masu surutu cewa mu mun mika al'amarinmu zuwa ga Allah ne muna da yaki ne ba buhari ne zai kawo mana sauƙi ba Allah ne zai kawo mana sauki muna da yaki ne ba buhari ne ke jarraba mu da wannan yanayin ba jarrabawa ce daga Allah sauraka ya Allah ta shaida mun yi haƙuri da wannan yanayin Allah ka ba mu ladan haƙurinmu kama ƙala ta'ala wannan ya tabbata ne kamar yadda faɗin Allah maɗaukin sarki ke cewa wala na wannan kun bi shay'in min al wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal amfusi wa wa bashir sabiri Allah ce wala nablu wannaku, tabbas sai mun jarabce ku bi shay'in min da wani hali da yanayi da za ku tsinci kanku na tsoro yanzu idan kika je jihar Zamfara akwai ƙauyukan da yau an watsa su barayi yan fashi barayin shanu sun kori kowa an kwashe matansu na aure an kwashe 'yan matansu da zaurawa an yi cikin daji da su in iskan ɓarayi na zina da su su ɗauki 'yar musulma su zina da ita su yanka akuya ko tinkiya ko saniyan ubanta su ciyar da ita da wannan sannan su siyo giya da wanda za su siyar su shayar da ita giyan nan ta sha dole kuma a zina da ita yanzu wanda suke fama da wannan bala'in idan aka ce su zauna a gari lafiya lau kawai man fetur ne ya tsada sai shinkafa ne ta ƙara dubu biyu ko dubu uku wanne za su zaɓa cikin bala'in da suke ciki idan kika tafi borno kika tafi yobe kika je adamawa inda wancan fitinin ya fi ƙamari za su so wancan bala'in ya dawo masu shin wannan kuka da wai wai wai da kuke daɗi ne maku yawa kuke yin shi wannan tsinuwa da alkaba'i da kuke daɗi ne maku yawa dama jama'ar annaba an taɓa yin gyara dare ɗaya a shekarar sha shida ana taɓar gaza kawai a cewa ana tunanin mutumin nan ya zo gyara a rana ɗaya mutane miliyan kusan 200 a ce su lalace su zama marasa gaskiya marasa alkawari marasa amana sai 'yan tsiraru kaɗan ne a cikinsu mutanen kirki waya ce mutum ɗaya ya iya gyara mutum miliyan 200 kike san miliyan kuwa ko mutanen masallacin nan aka baiki da su aka ce ki gyara su za ki iya ya kamata mu nutsu Allah ya ce zai jarabce mu da tsoro mun dai san mun samu kanmu a yanayi na tsoro a baya ko to ku ce daya wal ju'i da yunwa wata za ta ce lokacin tsohuwar gwamnati babu wahalan abinci gaskiya ne amma akwai tsoro ko babu to yanzu muna cikin yunwa ne dama Allah ya ce zai jarabce mu da wannan wa naqsin min al amwali Allah ya ce zai jarabce mu da rashin kuɗi a hannunmu ana cikin rashin kuɗi ko ba ciki Allah ya ce zai mana wannan wal amfusi a wani lokaci ma a ga aita mace-mace annoba ya kama waje aita ta haɗarin mota mahara su ta kai hare-hare suna kashe mutane haka sidda wasu marat aita ta asarar amfanin gona ambaliya gobaran daji fitintunu iri-iri suka tasowa suna bata amfanin gonan mutan, bilibili ya cinye kayan masarufi wanda kayan marmari ne sannan fari da tsuntsaye su bi abin da kuka noma su cinye duk waɗannan fitintunu idan sun faru a ƙasa sai Allah ce wa bashir sabiri ka yi bishara ga waɗanda suke da haƙuri wanda suka yi haƙuri a kan halin da muka jarraba su a kansu alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune waɗanda idan musiba irin wannan ta same su suke fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma irin waɗannan mutane da suke dangana su mai da al'amarin wajen Allah to suna da tarin salatoti daga Allah kuma da jin kai na musamman daga Allah wa'ula'ika humul muhtadun kuma irin waɗannan mutane su ne shiryayyu yanzu mu dauki ƙarshen wannan ayar <clears throat> idan wannan bala'in ya same ki baki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin yi haƙuri kin danganta kan wannan matsalar zuwa ga Allah ba kina daga cikin shiryayyu kina daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki zai masalati kina daga cikin wanda Allah madaukakin sarki zai ji kansu kenan waɗanda ke zuwa suna ziga suna tunzara ku kun ji asaran da suke muku na farko shine bisharan da Allah ya ce wa bashirin sabirin ba baki ciki na biyu salatin Allah ba za ki dace da shi ba na uku rahaman da Allah zai kawo maki bayan wancan musibar kin ja kanki ta targaci sannan baki daga cikin shiryayya me namu na kuka madadin mai addu'a mai haƙuri don mu dace da wannan alherin da Allah maɗaukin sarki yake mana bisharar shi an gano wannan da kyau ku Allah ka sa mu dace wannan aya ita ce ta 155 cikin suratul bakara mahala ya ce innahu idza al’amur ku ji yadda al'amarin Allah yake a duk lokacin da al'amari ya zo ya zan da wahala yanayi ya ƙara ƙuntata saliyanta ziral muslimu to musulmi ya saurari yi wa wannan damuwar waliyastabshir sannan yi ta bushara bi kudumil yusuri cewa sauƙi na nan tafi gab da gab da gab ku ji duk sanda ko ga yanayi zafi kunci ya ƙara ƙuntata cikin al'umma to musulmi sai marmaza su fara majunansu bishara cewa alhamdulillah sauƙi na nan tafi wa ya shahadu li zalika qawluhu ta'ala abinda ke ƙara goyon bayan wannan ya fayyace shi ƙarara faɗin Allah madaukin sarki da ya ce sayaj'alullahu ba'da usrin yusra Allah maɗaukin sarki yana sanya ma bayi bayan kuncin da suka shiga sauƙi ne zai taho wa qawluhu da kuma faɗin Allah da yake cewa fa inna ma'al usrin yusra duk inda ko ga tsanani to sauƙi na tafi inna ma'al usrin yusra lalle duk inda tsanani yazo sauƙi na tafi a hadisi annabi ya ce bai ku bishara ba ta yanda za a yi tsanani ɗaya ya rinjaye sauƙi biyu allah madaukin sarki ya mana alkawari cewa duk inda tsanani ya zo to sauƙi na tafi Malam ya ce busharatun azima wannan bushara ne mai girma ai da zikin wa shidda duk sanda muka samu kanmu a yanayi na kunci da tsanani akwai ginan wasa'atan arziki yana nan tafe da kuma yalwatan arziki waraha sannan kuma za mu samu yanayi sassauka yanayi amintacce da Allah madaukin sarki zai amintar da mu wa kana al-galibu alaihim hina idhin al-faqr wal faqa su sahabbai a wancan lokaci abin da yafi rinjaye cikin al'amarin su shine talauci da rashi ga talauci ya bai bade su ga rashi iri-iri yana damunsu wannan abin ya fi damunsu a rai fa'alamahum annahu sai Allah maɗaukin sarki ya sanar da su cewa shi Allah maɗaukin sarki sai ya fitaho alaihim ba'a da zalik bayan wannan kunci da matsalan da suka tsinci kansu a ciki to zai masu buɗin alheri rahama na tafi wa hadha kalbu sharatin lahum bi matsalubihim wannan kamar bushara ne Allah madaukin sarki yake ma bayan shi ga abin da suke nema yanzu ba muna neman Allah ya yi mana yanayi da wahalhalin da muke ciki ba to aya na mana bushara cewa bayan tsanani mai ke tafi sauki kuna gajan haƙuri to saukin sai gajan zuwa kuma waɗannan bayanai sun zo cikin tasirin zadil masir jizgi na shida shafi na arba'in da biyu da kuma sharhin arba'una nawawi a shafi na hamsin da biyu Allah madaukin sarki ya sa dace idan muka tsaya muka kallo waɗannan ayoyi guda uku za mu ga cewa lallai Allah madaukin sarki yana mana bishara da cewa mu kokari mu ƙara haƙuri mu ƙara dangana kuma bakunan mu su rika faɗin alkhairai cewa bayan wannan tsananin da muke ganin muna cikin shi to ba abin da ke tafe sai me sai sauki kama abin da ke ce saukin na zuwa ku sai ga kuma bayan sun manta da halin da suke ciki don kwanan nan bi iznillah duk wannan abin da ake ta kuka a kan shi za a neme shi a rasa shi Allah ya ce muke mu mala ya ce wala kada da nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kika annabi yayi yabo ga nisa a ƙureshin ga matan ƙureshawa bisababi ri'ayati hinnal aulat sau da irin yadda matan ƙureshawa suke tsaye tsayuwa irin ta daka wajen kulawa da 'ya'yansu wa sabri hinna ala hinna da kuma irin yadda matan ƙureshawa suke da matukan haƙuri ga mazajensu inda dhikil aishi a lokacin da suka samu kansu a yanayi na rayuwa irin wannan mai kunci ɗan abin da aka samu ki alkinta shi ya zamanto kina kula da shi babu almubazzaranci ta hanyar da 'ya'yanki za su samu su ci su sha koda ba daɗi an gane ki alkinta abin da ya zo hannunki sau da yaban da annabi yake ma matan ƙorai shawa ke cewa haka suke sannan matan shawa a lokacin da suke tsincen kansa a yanayi irin wannan na babu to suna yin haƙuri matuka ga mazajensu ba sa kuka ba sa ƙorafi ba sa matsawa ba sa cewa su ba a yi masu ba ko su ba a ba su ba ko su ga matsalarsu an gane wannan da kyau a duk lokacin da rayuwa ya zama babu daɗi irin wannan to kun ji yanayin da matan shawa suke ciki ashe annabi ya san haka har za mu ji a cikin hadisin bukhari da muslim ya zo yana yaba musu muna zaune a kasan nan shugaban kasa ƙarara ya fito yake cewa jama'a a yi haƙuri na san halin da kuke ciki me yake so ya ce in allah ya yadda lokacin kwarin yiwon wannan matsala yana ina ya yi dau ya faɗa na san halin da kuke ciki amma a lokacin baya ana zuwa ana gaya mana cewa an san halin da muke ciki ko ko shuru ne kawai ake mana za ku ji tsoron Allah mala yace faqad akhraj al-bukhari wa muslim hakika al-bukhari da muslim sun ruwaito hadisi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu arwayan sahabi abu huraira Allah ya kara mashi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce khairu nisa'in rakibnal ibla a hannahu ala fitilin wa ar'ahu ala azwajin fi zati yadi kun ji yaban da annabi ya matan ƙorishawa sau da <clears throat> a wancan zamanin ba taɓa samun wasu mata da aka san su da hawa raƙuma ba sai su annabi ya ce khairu nisa'in mafi alkhairun mata kaf wanda rakimnal ibila suke hawa raƙumi, a hanahu ala tifilin sun fi kowace mata kulawa da 'ya'yansu wa ar'ahu ala zaujin kuma sun fi kowace mata kula da hali da haɗabi'an da maza suke ciki fi zati yadi idan aka samu kuncin abin hannu kun gano wannan da kyau ku suna kappa kappa da bar rayuwa sun nufin inda ana baki kudin cefane ne naira ɗari ne a yanzu in aka baki naira ɗari ki kasa ta gida uku naira talatin talatin kun gano wannan da kyau ku duk yanda zaki ke ba kutsa cikin wannan hadisun ki ce an shiga yanayi ne an shiga hali ne kuma sai ki rika yin addu'a Allah ya fidda mu cikin wannan yanayin da halin wa ya sa mu cikin yanayin ku ce Allah ne kawai ke jarraba imanin mu amma ba wanda ya samu kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah <clears throat> ce make mu mala yace fal halak yalhaq yalhaq bil usra indama yukallafu az-zawj ma la yatiq mala yace fal halaku kun ga halaka yalhaq bil usra yakan je ya mamaye iyalan gida inda ma yi kallafa zauji a lokacin da ake ɗaurawa miji ma la ya abinda ba zai iya ba ƙila da yana iya kawo abinci so uku a ci a gidan sai yanayi ya sa bai iya kawo so uku amma zai iya kawo so biyu ko so ɗaya to ka a riƙe mai wuta da bala'i sai ya kawo da yana iya kawo abincin a ci da nama yau sai zama bai iyawa kifin ma bai samuwa abubuwa sun zama da wahala da yanayi mara daɗi to a yi haƙuri amma idan kika riki cewa wallahi ni yadda na saba rayuwa haka zan yi ba canji cikin shiga matsala ma'ala ya ce kama kana fi bani isra'ila kama yadda irin wannan matsalan ya kasance cikin banu isra'ila ya ce kama akhraja bin huzaima fi sahihi kama yadda Ibnu huzaima ya fitar a cikin littafin shi as-sahih an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara mashi yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khataba cewa wata rana ne annabi ya miƙe yi khutuba khutubatan wata irin hutuba ce ta musamman fa'atalaha annabi ya tsawaita hutuban wa zakara fiha min amri dunya wal akhirah a cikin wannan hutuba annabi ya ambaci al'amuran duniya da lahira duk a ciki fa zakara anna awwala ma halaka banu isra'ila annabi bayani cikin hutuban na farkon abin da ya fara halakar da banu isra'ila annamra atal faqira za a samu mace ce talaka kanat tukallifu min tukallifuhu min asiyab za ta rika matsa ma mijinta sai an siyo mata tufafi masu tsada Ausiyar ko sai an kawo mata tararrun tufafi masu daraja aw qala sigatun ma tukallifu imra'atul ganiya irin yadda za a samu imratul gani matan mai kuɗi tana matsa mijinta sai wannan batalakiyar sai da ce ita ma sai an mata irin wannan irin abincin masu kuɗi take son ta ci irin rayuwar masu kuɗi take son ta yi irin tufafin 'ya'yan masu kuɗi take son ta sa tana son ɗakin ta zama ɗakin irin na masu kuɗi yanayinta da komai duk sanda aka samu iyalan gida sun ɗauki wannan ɗabi'a ba sa lura da yanayin da ake ciki to Allah ya kusan hallaka su kun gano wannan da kyau ko mutuwa ko bala'in talauci ko rashin lafiya ko ma rugujewa baki ɗaya a haihuwan guzuma ya kwance wa kwance wannan bala'in da ya fara sauka ga banu isra'ila kenan kuma yanzu da kyau ku lura da yanayin da mutanen mu suke kakkiye da ki rika matsa mijinki ba kaza ni sai an yi kaza ya zama kina da hankali kawai kina ganin yadda rayuwa ya canza kawai ki bi rayuwan a canza tare da ke a tafi sai ai ta'addu'a yau da muna da saiti duk mun fahimci waɗannan nasoshin ba matsala mun da ya kamata a yi sai mu canza rayuwar mu gaba ɗaya sai mu saje da yanayin idan muka saje da wannan yanayin to lokaci zai zo da mutane za zo su ta korafi suna kuka sai mu ga mu ba ma korafin ba ma kukan domin Allah ya yaye mana damuwa da muke ciki Allah ya ƙara yaye mana damuwa malai ce fal insan yasbiru ala dhikil aish fi dunya kun ga dan adam a san da yake yin hakuri in ya samu kanshi a rayuwa mai kunci da tsanani a nan duniya to yana yin wannan haƙuri ne ala amalin a ƙarƙashin wani guri an yi farrijan lahu cewa Allah ya yi mashi bakin cikin shi wai wasiya alaihi kuma Allah ya yalwata mashi la zalika da daƙal insanu ma'aishata banda irin wannan guri da addu'a da fata nagari da ɗan adam yake yi akan Allah maɗaukin sarki yalwata mai rayuwar shi ko to da rayuwar dan adam ta ɓaci baki da dan yanzu idan Allah maɗaukin sarki ya ce maraya cikin kunci duk duniyar na ko wanda ya sai ya ce kan maraya cikin kunci ne to me a hankali ya qulu Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukin sarki yana cewa wala tai'asu min rauhillah kar ku yanke tsammani daga ni'ima da alkhairi na Allah maɗaukin sarki innahu la yai'asu min rauhillah domin babu wanda yake yanke tsammani daga rahama da jin kai na Allah illa alqaumul kafirun sai mutanen da suka kafirai yanzu anan muna da yanke tsammanin Allah madaukin sarki ba zai kawo mana ni'ima ba yanzu wannan yanayin kuna tsammanin haka zai ci gaba a lokacin baya ana budget triliyan hudu wannan an yi shida kuma har yau ba fara aiwatar da shi ba misali shekaran jiya mijinki yana cefanen ɗari hudu yau sai ya ce cefanen ɗari shida za a yi sai yana shirye-shiryen tafiya kasuwa me na kina cewa har yanzu baka tafi ba mun gano wani da kyau ku ki jira mana ki gani eh ba ana shirye-shiryen tafiya ba me na yana na gaugawa isa bi kyautu yan kasan nan sarƙa yin gaugawa ba Allah ya ce kakku yanke tsammani daga rahamar Allah daga jinkan Allah daga arziki na musamman daga Allah babu masu yanke tsammani irin wannan sai waɗanda suka kafirai ne Jam'a mu kafirai ne aya ta saba'in da bakwai tamanin da bakwai cikin sotu yusuf mahala ya ce inna zaujatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga matan annabi ishna fi baiti mutawadi'in sun rayu a wani gida ne gidan da ake da matakan tawalu fi hujratin buniyat min tin a gidan da an gina shi da ƙasa ne da yimbu gidan laka haka matan annabi suka rayu wasa'afin nakhal sannan rufin gidan rufin sama zarban dabino ne aka gyara aka yi masu rufi da shi walakin na homuli abin imani wa takawa sai dai gidan cike yake da imani da tsoron Allah Sabar na ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala dikil aishi sun yi haƙuri tare da annabi a haka duk da wannan kuncin rayuwa kana ya ati alaihin na shahar wa shahara wata har zuwa wata biyu yana samun su ma yo kado fi buyutihin na naro ba kunna wutan girki a gidan ba tsakaninki da Allah duk wannan kukan da ake ta yi kin taba kwana bakwai baki girki ba eh a gidan annabi gashi sai ai wata daya har zuwa wata biyu ba a daura girki ba su kuma yanayin da suka samu kansa a can na rashin wane ne ya sabbaba masu yanayin eh ba daga Allah ba ne namu ma daga Allah ne wa ya ci ayyamun su fi ta na siwa tamratin wahida za a iya yi yini a wani lokaci gidan ma abin da za a ci babu sai da biro ɗaya ita za a ɗauka ba matan aure matan annaba fa ba matan wani tukari ba shi ne abin za a bata ta ci a rana. wa murru zamanun min da hari wa lesa fihi siwal ma kuma za a samu kwana da kwanaki a wani lokaci dabinan ma babu sai dai ruwa za a sha da safi a sha da rana a sha da yamma iyakan abin da za a samu kenan innaha qana'atun fil aish kun ga tsaban qana'a wajen rayuwa kenan wasabr ala maw'udillahi da kuma yin haƙuri a kan alƙawarin da Allah ya yi cewa yanayi yana nan zai kware wal akhiratu khairun wa abka. sun zaɓi gidan lahira domin ita ce gida wacce za ta wanzu mafi alkhairi duniyan nan komin daren dadewa sunanta mai ƙararriya kuma za ta ƙare aya ta sha bakwai cikin sotul a'ala yan tsakaninki da Allah za ki iya yin haƙuri a irin wannan yanayi amma matan manzan Allah da suka fi ki daraja kuma suka fi iyayenki daraja sun yi haƙuri kuma ba gidan annabi ne kaɗai ya karayi irin wannan rayuwan ba kun za abu mamaki ba mu taɓa jin wanda ga cikin sahabbai yana zargin wai annabi ne ya kawo masu wannan yanayin ba kisa ku ji tsoron Allah a cikin mu'ujamul kabir na al-imam tabarani a juz'i na tara shafi na 331 yace an ibn abbas qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi yace mai ibn abbas ya gulam yace kai yaro ihfazillah yahfazka ka tsara dokokin Allah sai Allah madaukin sarki kai kuma ya kiyaye maka rayuwanka da mutuncinka ihfadillaha tajiduhu amamak ka tsara Allah madaukin sarki sai ka tarda Allah a gabanka cikin duk ka in sun taso sai Allah madaukin sarki ya tsayo wajen ganin ka bai tasgaro ba ta'arrab billahi firraha sanda kake cikin yalwan arziki to ka tuna da Allah ya arifka fi shidda sai Allah madaukin sarki ya tuna da kai sanda ka shiga tsanani wa'alam ka sani annama asabaka lam yakul li khati'uka duk abin da ka ka samu ku to Allah madaukin sarki bai hukunta wannan abin dama zai kubuce maka wa ma akhta'aka lam yakum li yusibak abinda kuma kaga ka rasa dama Allah bai rubuta zaka samu wannan abin ba wa alam annabi ya ce mai ibnu abbas ka sani annal khala'iqa lawajtama'u ala an yu'tuka shay'an inda duniya za su taru kaf akan su baka abinta lam yuridillahu an yu'tiyaka Allah bai nufin baka wannan abun ba lam yaqdiru alaihi wallahi ba za su iya ba aw yasrifu anka shay'an arada an yusibaka bihi ko kuma su kwace ko su hana ka samun wani abin da Allah ya yi nufin wannan abin ya same ka lam ya kadiro ladari ka ba za su iya ba fa iza sa'alta fas'alillah idan ka shiga damuwa za ka roƙa roƙi Allah wa iza sta'anta billah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wa alam ka sani annan nasara ma'asabar kunga nasara yana tattare da haƙuri ne wa faraja ma'alkar in kuka ga kwaranyewan damuwa to kunci ne biyu bayan shi sai an shiga kunci ake samun mai kwaranyewar rayuwa wa anna ma'al usrin yusra duk inda ku ga tsanani sauki na tafe wa alam ku sani annal qalama qad jara bima huwa ka'ilun Alkalamin kaddara ya rubuta duk abin da zai faru kun ga wannan halin da muke ciki Allah ya rubuta shi wannan tambaye ku yanzu wani hadisin wace ce ana islamiyya ba karanta mata shi ba amma ya kai makamanta wace ce ba ta san hadisin ihfazin Laha ya yahfazka kafa? idan kika kiyaye dokokin Allah yanzu ko kika bi dokokin Allah sanda yake da kuruciya ko sanda kika manyanta Allah zai tsare miki gabobinki duka kuma sanda abiye zo zai cutar da ki Allah zai kiyaye ki an fahimci wannan sannan ku kiyaye Allah sai Allah ya tsaya a gaban ku yanzu a zamanin baya sanda Allah ya mana arziki mu riga kiyaye wannan arzikin muna dora shi a yanda ya kamata yanzu Allah ya hana bannan ruwa mu dauko ruwa kadai yanzu ka bi gidajen mu gaba ɗaya irin yanda ake bannan ruwa wajen wanke-wanke ake bannan ruwa wajen me wajen wanki bannan ruwa wajen kaza bannan ruwa waje kaza Baki kiyaye wannan ba a gaba sanda zaki samu yanayin da zaki bukaci wannan ruwan ku yana nan zai zo kuma Allah ya hana ki karfi da kuɗin su saboda baki kiyaye Allah a lokacin baya ba yace ka san Allah lokacin yalwa zai san ka san da ka shiga tsanani yanzu sanda muke da hali mun dibu dukiyar mun ma addinin Allah hidima mun taimaka masu karamin karfi da shi mun yi abin da ya kamata da san muke cikin yalwan arziki yau da kika shiga kunci kina tsammanin Allah zai tuna da ke? ki tuna da Allah irin yanayin ce wa'alam kuma ka sani duk abin da ya same ka dama wannan abin ba zai taba kubuce maka ba yanzu wannan yanayin da muke ciki Allah ya rubuta wannan abin zai same mu kuma ba zai taba kubuce mana ba duk dabara Allah sai mun shiga kuma abinda Allah bai nufi zai same mu ba ba ta yanda za a yi wannan abin ya same mu ga wani hadisi mai karfi da annabi ce ku sani idan duniya za su haɗu akan kan mana wata baiwa wallahi yanzu duk yadda Buhari yake son ya birge 'yan Najeriya in Allah ya rubuta sai an shiga sabuwar shekara ne abubuwan za su yi kyau ko wallahi duk hikiman shi ba zai iya ba sai lokacin da Allah ya sa zai akwai wacce take da ja anan me na mana hayaniya idan kuma ya tsari mai kyau zai kawo mana ku wallahi ba sanatoci ba ba yan majalisu ba wallahi ba ministoci ba wallahi ba makirai ba ba wanda ya isa ya hana wannan shi yasa ya ce wa izasta anta fasta in billah in za ku nemi taimako ku nemi taimakon Allah mu ba ma neman taimakon budget ba ma neman taimako daga Abuja muna neman taimako daga al'arshi ne taimakon Allah muke nema an gano wannan da kyau ko an zare mutane imani kullum ana ta ku bari za a budget what do you mean da wani budget arziki daga Allah yake zuwa koko daga Abuja ba daga Allah ba ku nema wajen Allah kawai to shine yace ku sani taimako yana tattare da hakuri ne idan ku ga mutane suna cikin yalwa da annashu suna dariya ku wallahi a baya sun shiga kunci ku sani duk inda kunci ya zo sauki yana tafe kuma ya kamata musulmi ya kudurce a ran shi alƙalamin ƙaddara ya gama rubuta komi ne nama na raki Allah ka sa mu ga alkhairi annahu kullama wujida usrun mala yace ku sani duk sanda ka samu tsanani wasu uba da kunci da wahalar rayuwa fa innal yusra yuqarinuhu to yalwa da kwaranyewan damuwan yana nan manna da shi wai sahibu kuma yana bin shi kafa da kafa hatta lau da halal usur masu iya magana suna cewa kaga idan da tsanani zai tafi a guje ya shige juhur cikin wani rami juhur dabbin ramin damo na da halal la da halal alaihi yusur wallahi sauki sai ya fito da shi sai ya gama da shi mu Allah ya mana alƙawarin wannan shi yasa mu bi kuma mu yi hakuri kuma wallahi wannan damuwa zai wuce Allah ya taimake mu wa anna ba ubaidata khusira abu ubaida ibn al-jarra soja ne daga cikin sojojin da sayyidina umar ya tura su jihadi suna tsaye a inda suka kai hari sai makiya suka zo suka kewaye su ba yanda zasu faka taba ilaihi umaru ya sai sayyidina umar ya rubuta mai wasika yana cewa mahama yanzil bimri'in shidda yace ka sani duk sanda tsanani ya sauka ga mutum yaje alallahu ba'adaha farajan bayan wannan tsananin Allah zai kawo mai sauki wa innahu lam yaghliba usrun yusraini ka sani ba ta yanda za a yi tsanani ya rinjaye sauki biyu domin Allah ce inna ma'al usrin yusra kuma ya ƙara maimaita tsanani sauƙi biyu tsanani sauƙi biyu ana hadisi malik ya fitar da shi a cikin muwatta ruwayan laisi lamba hadis na takwas. haka ibn abi sheba ya fitar da wannan asari a lamba na da da arba'in. limam al-baihaqi a shu'abul iman a lamba hadisi na dubu goma da goma Allah maraukin sarki na dubu ɗaya da goma Allah maraukin sarki ya samu dace wa annahu ya ƙulu isbiru wa sabiru wa rabitu umar ya rubuta ma abu ubaida cewa ka sani Allah yana cewa ku yi haƙuri ku jure sannan ku tsaya wajen kare addinin Allah ƙwallaha a sanda tsanani yake lullaɓe da ku ku sa tsoron Allah cikin komi naku la'allakum tuflihun tabbas za ku yi nasara a gaba yanzu Allah madaukin sarki yana mana bisharar mu yi mu daure sannan mu tsaya mu aikin Allah sannan mu ji tsoron Allah wajen ayyukan baki daya in mun yi wannan me ke tafe shine akwai falahi nan gaba kaɗan ba dadewa ba kada yanayi ya zo mu manta da Allah kada yanayi ya zo mu fitan kafa mu ta faɗin maganganu marasa kan gado mai ta yin ayyukan da ba su kamata ba za mu shiga cikin matsala Wani ita ce aya ɗari biyu cikin sautu ali imran Malam ya ce wa milla fa'ife asrarik tiranil faraj bil karbi wal yusur bil usur yana daga cikin abun ban sha'awa da za ga so da dama ake hada kunci da damuwa yayewan bakin ciki tare da bakin ciki a tare annal karba idhashtadda domin idan yanayi na kunci da damuwa ya tsananta wa'azuma ya girma ya cika ko'ina watanaha ya kai kololuwan kurewa wa hasala lil abdil iyasu kuma bawa yanke tsammani min kashfi cewa anya wannan yanayin zai kare kuwa min jihatil makhluqin cewa bayi ba za su iya ba ya fi ƙarfin duk wani bawa wata allaka qalbuhu billahi wahada ya koma ya rataye zuciyar shi ga Allah kaɗai. ya saki kowa kunci talauci yunwa tashin hankali musiba rashin lafiya kata'i rashin ruwa damuwa abubuwa suke ma bawa tsaye kuma yana da yaƙini ɗan adam ɗan uwan shi ba zai iya ba sai koma ga Allah wa haza huwa haqiqatu tawakkulu ala Allah to wannan shine dogaro ga Allah na haƙiƙa wa huwa min azamil asbabil lati talabu bihal hawaij kun ga wannan shine mafi girman abin da ake son bayi su nemi kwarin yi kwarenyewan damuwa a karkashin shi fa inna allaha yakfi man tawakkala alaihi domin Allah shi ke tsaya ma duk wanda ya dogara gare shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah Allah madaukin sarki zai isa mashi aya ta uku cikin suratul talaq mala yace fa inna fitnatus sarra kun ga fitinan arziki fitinan yalwa azamu min fitnatil darra fitinan arziki da yalwa to ya fi fitinan kunci da tsanani kama kala ba'adu salaf kamar yadda wanda daga cikin magabata yake cewa iftalaina bidarra fasabarna an jarabce mu da yanayi na kunci da rashi sai muka yi haƙuri wabtalaina bisarra ana nan sai Allah ya jarabce mu da samun abun duniya falam nasbir sai muka kiyin haƙuri wajen bin Allah sai mu koma bijire ma Allah da yin abin da muka dama haka yake faruwa ko ba haka bane yake cewa to fitinan talauci gara shi da fitinan arziki ba cewa kai talauci ya fi arziki ba in Allah ya tashi jarraba ki to gare ya jarraba ki da talauci dan ya jarrabce ki da arziki zai wahala baki mutu kafira ba Allah ya kiyaye yanzu waɗannan da suke ɗiban kuɗi su yankan kai su tsafi su waye talaka ya taba tsafi ne talaka ya taba ya ce a yanko mai kai zai wani me zai da shi suwa suke yi fitinan ra'ayi arziki ne Allah ya kiyaye wa fil hadis ya zo cin hadisi annabi ya ce udu bika min fitnatil faqar Allah ka kare ni daga fitinan talauci wa sharru fitnatil gina da kuma sharrin fitinan wadata kun ga wadata sai annabi ya kara da me sharri saboda a cikin wadata akwai sharri in an nufi a jararci mutum da ita kun gano wannan yanzu fir'auna ba arziki ya sashi tsayin da yi ba faruna ba wadata ya sa shi tsiyen da yi ba Allah shi kyauta mahala ya ce wal faqar yaslihu alaihi khalqun kasir kun ga talauci jama'a da dama suna gyaruwa ƙarƙashin shi wal gina idan ko wadata ya zo la yaslihu alaihi illa aqallu minhu yan kaɗan ke kinsuwa ko wajen wazi aka shirya yake ku ku je ku gani za ga 'yan tsararu ne cikin masu arziki suke zuwa mafi yawanci za ga suwaye talakawa ne yau da za a zuwa ce janar ya aiko da miliyan goma goma a baku gobe in mun zo ci gaba da muhadarar nan da wahala mu samu mutum biyar ba da za ta zuwa lai ana can ana tani yadda za a sa kuɗin nan anan sa sa a can wata wata tana wayan yadda harkan kasuwanci yake zama mu tashi bata sani fitinan wadata kenan kuma ki je duk masallacin duniya da ake wa'azi masu arziki suke zuwa ko talakawa Allah ce ga ke kina yin arziki sai ga kawai kin rena Allah Mahala ya ce wali haza da wannan ne kana aksaru mai yada kulul janna mafi yawancin waɗanda za su shiga aljanna su ne almasakin talakawa ne li'anna fitnatul faqar ahwan kun ga fitinan talauci ta fi sauki ma ya hataju ila sabar amma da fitinan arziki da fitinan talauci su duka suna da bukatun sai mutun yayi hakuri wa shukur kuma ya gode ma Allah walakin lamma kana fis sarra'il lazza amma yayin da ya zama a lokacin da mutum ya samu arziki zai ji daɗin shi ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya sa tufafi kyawawa wafi darra a lokacin da kuma yake cikin yanayi na kunci al'alam akwai raɗaɗi a ran shi hada zikirin shukur fistarra. sarra shirya rana wajen sai shahara ana ambatan lokacin da Allah maɗaukin sarki ya ba mutum wadata to sai a ce ya Wasu wasabru fi darra in ko mutum ya sami yanayi na me na kunci sai a ce yi haƙuri an gane saboda idan aka ce ma mai arziki yi haƙuri sai ce da me zai haƙuri to za ce da gode ma Allah in ka ce ma talaka gode ma Allah sai ce da me zai gode ma Allah za ce yi haƙuri an gano wannan da kyau ko shine malai ce wannan ya shahara ƙwala ta'ala wannan ya sa Allah maɗaukin sarki ya ce wala in a al-insana minna rahmatan duk sanda muka saukar ma ɗan adam da wata irin rahama mun gane summa ha minhu yana nan sai Allah ya janye wannan rahaman innahu la ya'usun kafur sai ga yanke tsammani ya kafirce ma Allah da kina cikin yalwa za ki samu kuɗi a ci nama a ci kifi a sha lemu a yi hankalin ki kwance ana nan sai aka samu yanayin da wannan abun kuma babu dan adam sai yanke tsammanin abun ba zai dawo ba din ni'iman da Allah ya mai a baya sai kafirce mata wala in azaqnahu na'ama Allah ya ce da kuma za mu sa ma dan adam wata ni'ima ba da darra bayan da ya shiga kunci yau sai aka koro mai ni'ima masaduhu kuncin da taba samun shi a baya la yaqulanna zaka je na cewa sayi atu anni ni nayi ban kwana da talauci har abada za ƙara talauci Ke zo wannan yanayin da muke jiki ana wai wai wai wai wai wai iri iri ana cewa arziki ya zo ga dan adam ya ce sayi atu anni nayi ban kwana da talauci innahu sai ga dan adam a wannan yanayi la farihun yi ta alfahari yi ta murna Fahurun yana cika baki da kakaci yanzu fa wannan qur'ani ne Allah yake gaya mana ɗabi'unmu sai ce illal ladina sabaru waɗanda ba za su wannan ɗanyen aikin ba sai masu haƙuri wa amilus salihat kuma waɗanda suke aikata ayyuka na ƙwarai ula'ika lahum maghfiratun wa ajrun kabir wanda za su yi haƙuri irin wannan suna da wata irin gafara da kuma lada babba fala'allaka tarikun ba'ada ma yuha ilaik yanzu kai annabi har zaka bar wani bangare na wahayin da aka yi maka wa da'iqun bihi sadruk ka sa ma kanka kuncin rayuwa an ya kulu dan surutun mutane ya cika ko ina suna cewa laula unzila alaihi kanzun wai dan me ba a saukar mu annabi taska yalwata mu kowa ya samu arziki ba wannan maganan abin da ya kamata shugaban kasa a gaya mai kenan kakka damu kanka yanzu kowa so yake a sauka mai da taskan arziki ko ka bi sannu har zuwa lokacin da ni'iman zai zo in ni'iman ya zo za su manta da duk wannan bala'in da ake ciki auja a ma'ahu malak ko ce inda gaske ne zo da mala'ika mana an ta naziru kai mai gargadi ne wallahu ala kulli shay'in wakil Allah madaukin sarki shine wakilin komai wali anna sahiba sarra ahwaju ila shukur malaci kun ga duk mutumin da Allah ya yalwata mai rayuwa to ya fi bukatan mai gode ma Allah domin wanda ya gode ma Allah in Allah ya mai ni'ima Allah zai ƙara wa sahibu darra wanda kuma ya shiga kunci ahwaju ila sabar abin da ya fi bukata shine haƙuri fa in sabara fa in sabara hadha wa shakara wajaba in tarakahu istahaqqa al-iqam idan Allah ya maki arziki kika gode to zai ƙaru, in Allah ya jarabce ki da rashi kike hakuri Allah zai yaye maki amma in kin ki to sai Allah ya kawo maki ukuba na bala'i da zaki rasa inda zaki da shi yanzu dan Allah muna cikin wannan yanayin da ya kamata mu natsu ko ba ma ciki dan ne muke sa shirme cikin al'amuran mu hmm? dan me Allah shi kiyaye a cikin sahihu muslim a juz'i na goma shafi na 337 a lamba hadisi na 3799 haddasa na abubakar bin abi shayba haddasa na khalaf bin khalifa an yazid bin Kaisan, an abi hazim an abi hurairah qala خرج رسول الله صلى الله عليه sallama وسلم yawmin. Wata rana ne annabi ya fito aulailatin ko cikin dare ko cikin rana fa'iza huwa bi abi bakarin wa umar sai ga annabi da harda da abubakar da umar su ma sun bido cikin gari da rana aka ko tsakar dare kala sai annabi ce ma a kharaja kuma min biyoti kuma sa'a ko kuma ya fito da ku cikin gidajen ku a wannan lokaci kala suka ce alju'u ya rasulullah suka ce yunwa ya manzan Allah kala sai annabi ya ce wa ana wallazi nafsi ya ce ina maku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi ni ma yin ta fitar da ni mun gano wannan da kyau ku la akhrajani alladhi kuma abin da ya fito ko alju'u ya rasulullah suka ce yunwa ya manzon Allah qala sai annabi ce wa ana har ni ma wallazi nafsi yadihi ina maku rantsuwa da Allah wanda yake raina a hannun shi la akhrajani alladhi akhrajakuma abin da ya fito da ku shi ya fito da ku shi ma ga annabi ya shiga yanayi na yunwa duk gidan ba abinci gidan abubakar ma babu gidan umar ma babu abubakar da umar talakawa ne ko ko masu arziki ne yau babu ya kata mu san halin da muke ciki kumu annabi ya ce ku tashi faqamu ma'ahu sai suka tashi tare da annabi fa'ata rajulan min al-ansar annabi sai ya tafi gidan wani mutum daga cikin mutanen madina fa'iza huwa laisa fi baiti suna yasa gidan kuma sai aka zama baya gidan falamma ra'adhum ra'atun yayin da wannan matan gidan ta ga annabi qala ta ce marhaban wa ahlan marabala le fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce aina fulanu ina wani mijinki qala ta ce zahaba yasta'zibu lana min al ya je samu mana ruwan amfanin yau da kullun ne kun gano wannan da kyau suna zaune izja al-ansariyu sai wannan mutumin madinin ya zo zara ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi ya kalle shi wa sahibaihi ya kalli annabi ya kalli abokan shi summa ya kalli annabi da abokan shi fa qala yace alhamdulillah ma ajidu al-yawma akrama adiyafan minni yace yau ba wanda ya kai ni samun baƙin girma irina qala fantalaka a bi izkin fihi busrun wa tamrun wa ratabun yaje zo da kwando su kankana ne su ayaba ne su abarba ne dabino danyi dabino busashi kayan marmari dai aka zo aka aje musu ashe in kin ce baki da kudi ke ne baki da shi wani yana da shi yanzu kaga annabi bai da shi ga wani dan madina yana da shi gidansu ba abinci amma wani gidan shi akwai faƙala ya ce kulo haji ku ci wannan wa a kazal mudiya sai ɗauki wuƙa faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce iyyaka wal ka shaidinka kul karka yanka dabban da take shayarwa fa zahaba lahum yanka masu fa akalu min shahi suka ci wannan akuya wa min zalikal izki wa sharibu suka ci kayan suka ci kayan marmari suka ci nama suka sha ruwa falamma an shabi'u yayin da suka koci da abinci wa suka sha ruwa suka yi kat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi ya ce ma Abubakar da Umar wallazi nafsi yadi ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi da tus da alanna latas'alunna an hadha yace latus'alunna an hadha wallahi sai an tambi ku kan wannan hazan na'im wannan ni'iman da kuka sha yawmal qiyama a ranar kiyama akhrajakum min buyutikum alju ce yunwa ya fito da ku daga gida sun malam tarji'u ba ku koma gida ba hatta asaba kuma hazan na'im har sai da wannan ni'iman ya same ku idan annabi da abubakar da umar za a samu yanayi na yunwa ba abinci sai sun je gidan wani ya ba su don allah mun samu kanmu a wannan yanayin sai mu damu ta nike allah ya fi son waɗancan sama da yadda yake son mu ko ko allah ya fi son mu sama da su allah bai jarraba waɗancan ba kuna tsammanin mu ba zai jarraba mu ba ku ji tsoron allah duk wanda ya tsinci kanshi a wani yanayi irin wannan da ake ciki to wallahi ya bi wallahi zai wuce kuna fahimta zai wuce tabbas bayan da za wannan yanayin ya ta tafiya a haka haƙuri ya kamata ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai Allah ya kai mu gobe za mu zo mu karasa abin da ya mana saura muna mu'amariya da angon ta fatan alkhairi Allah ya zauna da su lafiya ya sa albarka a cikin wannan zamantakewan auren nasu don muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum